This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfil hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya a cikin shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya to jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran mai karantawa usman kabara mayakan alshabab sun kai hari a wasu otal guda biyu a mogadishu babban birnin kasar somaliya a jiya juma'a da yamma sun kuma hallaka akalla mutane goma sha hudu shaidun gani da ido sun ce wata mota shaƙe da bama-bamai ce ta fasa babbar kofar shiga otal ɗin guda biyu waɗanda ake kira da suna wahiliye da kuma siyad inda maharan suka mamaye otal-otal ɗin tare da jikkata wasu mutane guda goma sha shida Ministan albarkatun ruwa na kasar Somalia Mohammed Umar Emoy na ɗaya daga cikin ɗimbin jami'an gwamnati da harin ya ritsa da su a wannan hotel na wahiliya Ya faɗawa muryar Amurka cewa yana fara buɗe baki kenan sai suka ji ƙarar fashewar wani abu a mashigar otal ɗin sai dai jami'an tsaro sun ɗauki mataki a kan lokaci suka kuma dakatar da lamarin a cewarsa. haka ma a otal ɗin siyad an kwashe lokaci ana barin wuta na kusan sa'o'i biyar a otal ɗin da ke kusa da fadar shugaban ƙasar somaliya ministan tsaron cikin gida na kasar ya ce an kwashe tsawon lokaci ana ba ta kashi inda a ƙarshe aka kashe mahara guda goma sha hudu a dukkanin otal din guda biyu a yanzu dai gwamnati ta shawo kan lamarin otal ɗin da kuma harin da aka kai tare da mamaye wajen da 'yan sanda da sojoji Al-Shabaab ta kwashe shekaru tana kai harin hambar da gwamnati don kafa daular Islama kamar yadda suke ikirari. Sun ce sun kai wannan hari guda biyu na otal-otal sannan kenan sun ɗauki nauyinsa Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ambaci sunan ƙasar Tunisia a matsayin babbar wacce ba ta ba wa rundunar tsaro ta neto haɗin kai domin ganin an tsira da rai da kuma dukiyoyin jama'a a yakin da ake da 'yan ƙungiyar ta'addanci na duniya inda ya ce ya so a ce ƙasar tana haɗa kai da sojojin Amurka domin magance matsalar. Obama ya bayyana haka ne a ziyarar da shugaban ƙasar Tunisia Beji Kayed eh, ya taɓa kaiwa a Amurka a watan Mayu. ya kuma ce amurka ta damu da haɗa ƙarfi da ƙarfi da ƙasar ta tunisia 'Yan Tunisiya sun hambarar da gwamnatin Zainal Abidin Bin Ali a shekarar 2011 don kawar da kansu daga mulkin kama karya, kuma ƙasar Larabawa ta farko da ta fara botsarewa kama karya ɗin a tarihin juyin juya halin kasashen Larabawa. Duk da ci gaban da ita Tunisiya take samu a fagen siyasa amma tana fama da matsalar ta'addanci wanda ko a kwanan nan sai da kungiyar ISIS suka farmaki wani wajen yawon bude ido suka hallaka mutane 38 a wajen. in ba a manta ba kuma an taɓa kai hari dai a ƙasar a wani gidan tarihi mai suna Bardo Museum da ke Tunis suka kuma hallaka mutane kusan 21 daga ƙasashe daban-daban 'yan yawon bude ido. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. shugabannin kasashen liberia gini da saliyo na neman taimakon dala amurka miliyan dubu uku don tallafa tallafawa kasashensu da cutar ebola ta yi wa fyaɗar 'yan kaɗanya ta kashe mutane fiye da guda dubu goma sha ɗaya wanda hakan ya taɓa tattalin arzikin kasashen nasu ellen johnson salif ita ce shugabar ƙasar liberia kuma ta bayyana haka a taron da aka yi na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a inda ta ce duniya na da muhimmiyar rawar da za ta taka game da wannan cuta mai matuƙar hatsari a duniya baki ɗaya. shi ma alfa conde na kasar gini ya roƙi da a yafe wa kasashen guda uku basukan da ake bin su shugaban saliyo ernest boy karoma ya ce dole a guji saurin yaba wa cewa cutar ta lafa in aka yi la'akari da yadda take neman juyowa ta dawo sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya ce hikimar da ake bi wajen yakar cutar na haifar da ɗa mai idanu sai dai matsalar ita ce matakin ƙarshe na magance bullar cutar a wurare yana neman ya yi gardama 'Yan majalisar tarayyar ƙasar Girka da bashi ya yi wa dabaibayi sun amince da sabon tsarin yin garan bawul ga tattalin arzikin ƙasar don cimma biyan bukatun samun tallafin ƙasashen Turai. Zaman da 'yan majalisar suka yi a talatainin daren Juma'ar jiya tare da Firaministan ƙasar Alexis Tsipras ne ya haifar da wannan shawara bayan jin bukatun shi Tsipras da ya miƙa gare su. ya ce yana fatan kasar girka na matakin karshe na wannan tattaunawa inda ya ce ba karamin yaƙi suka sha ba a wannan tattaunawa ta neman mafita ga kasar ta girka game da bashin da kasashen turan ke binta ya tabbatar da cewa wannan abu zai zo ƙarshe kuma za su yi nasara kasancewar kungiyar kasancewar ita kasar na son ta tabbata a kasashen turai ba ma wai tabbatar kawai ba yana fatan za ta zama abin koyi daga sauran kasashen tarayyar turai da suke cikin wannan kungiya domin gujewa duk wata tsangwama a nan gaba inda ya kara da cewa za su zama abin koyi kasashen nahiyar turai din dai da kuma shugabanninsu guda 28 a kasar za su yi taro domin tattaunawa su tabbatar ko za su amince ko kuma ba za su amince da bukatar ta kasar girka ba jagoran ɗariƙar katolika paparoma francis ya samu gagarumar tarba a faragwai inda aka tare shi a matsayin inda zai kai ziyara wuri na ƙarshe a ziyararsa ta kudancin amurka an tarbe shi a filin jirgin sama da ke garin asuncion shugaban ƙasar faragwai wato harishas kitas tare da wasu mawaƙan 'yan mata a cikin shigar al'adun gargajiya suna ta rera waƙa suka yi masa maraba a cikin ziyarar da paparoman zai yi ya kai zai zai kai ya ce zai ziyarci wuraren da suka shafi wurin ajiye tarihi da kuma wuraren yara ƙanana a cikin ziyarar da paparoman ya kai a baya ya ziyarci wani gidan yari a palmasola wanda yake da cunkoson jama'a a ciki inda aka tsara zai ɗauki mutum 800 amma an dankare mutane 5,000 a cikinsa babban limamin kiristocin ya rungume fursunoni tare da yi musu wa'azin kaucewa miyagun halaye da ƙarshe ya yi kira ga 'yan gidan yarin da kuma masu tsaron su da su yi aiki tsakani da Allah alkalan ƙasar Bolivia dai guda dubu da kuma wasu masu gabatar da shari'a guda 300 ke fuskantar tuhumar cin hanci da rashawa. labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu sauraro a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunaini salli wa sallim ala sayyidil kaunain ya allah ya rahmanu sunanka na sako a fari ka taimake ni ya fatahu da ni hikima da basira tabaraka rabbani rabbani bai nasa da duka auliya wallahi da dukkanin shehunnai bayan gaisuwa da salati baitocin yabo ne zan yi yabon ɗauka na kan duk ciki ya ɗauka farin ciki ya rufe ni ya mai sarri sabini da kausar ka shayar da mu koginka mu sha mu ƙoshi har mi wanka mu ƙara godiya gun Allah tabaraka rabbani To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku Halima azumin nan dai azumin ya tafi. Wasa wasa yau nawa ma? Yau 24 ko muka muka dauko ko 25 a 24 ne ba 25 ba. Amma dai yayi nisa kan. Yanzu 24 Ibrahim. 24. To Allah ya karba mana Allah. <laughs> Amin sun Allah ya sa mu dace. Amin sun mana mm, Halima. Yawa. mun fara tattaunawa da Musa Garba Gashuwa wanda aka fi sani da suna MGG Sahawa. sai muka sami labari na rasuwar wato alhaji adamu dan maraya plato abinda ya sa muka katsa tattaunawar da muke da shi mgg sahawa muka gabatar da shirye-shirye har guda biyu na musamman game da rasuwar shi marigaya dan maraya plato allah ubangiji ya ji kansa da rahama a yau za mu karasa wannan tattaunawa da muka fara da shi mgg sahawa za mu kuma jima ta bakin mahaifinsa alhaji garba gaishuwa abin da yake faɗi game da waƙar da shi musa ɗansa yake yi a cikin wannan ah, shiri namu na yau halima bismillah To Malam Iro kamar da aka saba dai za mu yi gaishe-gaishe na sada zumunci ko? Haka. To da farko ga gaisuwar wannan hili na abari ya huce zuwa ga sarkin baki Alhaji Musa dan iyata a magarya da dan marahon daura magarya kitari Alhaji Kabiru Manzo da sarkin kasuwa Illo dan Dibi a magarya jamhuriyar Nijar da Watan suna lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Sani Alasan Kumurya wanda ke agege a lagos yana adele lamba goma sha biyu yanzu haka allah ya sa yana lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga yusha'u abdullahi musa wanda ke zamna a musa warod kaduna yanzu haka ɗalibi a tsangayar koyon aikin jarida da ke jami'ar bayero ta kano ga kuma wata gaisuwa zuwa ga malam magaji allah ya ha wanda ke gidan alhaji rabo tudun nufawa a kaduna sai kuma madu muhammadu isa wanda ke zango road a kaduna Ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Abu Abdurrahman Dikke Huntuwa da Haruna dan zomo da Adamu Barau Gudan Tuwo da Bashir Muktar Yusuf Zaria da Maryam Ibrahim ‘yan Ladan. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga murtala sirajo da awwal shehu lami da usman ahmad binanci ga wata gaisuwa zuwa ga mudassir muhammad tafawa balewa da barma almunir da salisu abdullahi da yusuf heluwa dan dume da watan duk suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga sanusi m sanusi potoscom da sale muhammad sale damari da aminu din lawal ko ya kasai ne ko yakubu ne to ni dai na ce ya kasai aminu din ah. lawal ya kasai sai kuma abubakar abdullahi tambuwal da fatan duk suna nan lahiya to halima gaba sai gaisuwar abubakar malami tare da nasiru muhammad sai lawal toro sai muhammad aminu barau sakkwato tare da Hussaini ali imam sai murtala ibrahim tare da mustapha kanya sai sama'ila sale harɗawa tare da aminu sani daura sai muhammad anas abubakar da sardaunan sauti tare da muhammad manga kobi sai yahaya sani tare da umar bello sai kabiru bala japanese tare da ahmad tijani bauchi da ahmad a ahmad bauchi sai madasir hussein madadi tare da yusuf aliyu yana sai ashiru m umar tare da jamil ibrahim sai abubakar kasim tare da nura muhammad chiroma sai gaisuwar gambo salisu ya'u tare da ibrahim h musa sai abdallah ibrahim tare da awwal ahuta awwal minjibar tare da shehu aliyu muhammad sai uzeru tawakkaltu alallah tare da nura habu sai muhammad tarauni tare da idris umar dantala sai abdulgani muhammad nura tare da abubakar ahmad da abubakar zaria ibrahim tare da aliyu mummuni sai aliyu suleiman da khalid musa ahmad lazuru na fata na faɗi sunan nan daidai sai sabi'u muhammad tare da alhassan adam haruna tare da suleiman lawal wali sai bala abdu da ibrahim ishaq sai yusuf habib tare da zulkarnain sirajo sai muhammad uh, deputy imawa tare da ahmad ahmad a kanan dabo sai kabir sadiq tare da yawa da sai abba suleiman sani da eldin el azarawi wakila el azarawi tare da mustapha haruna bakar sai faruk yunusa tare da Ana abubakar da ibrahim ato sai ibrahim usman abdullahi da hamisu garkuwa da usman yahaya sabon sara dukkan ku da fatan kuna na lafiya ya allah ka tsirar da mu kai bawa tsirar da dukkanin ahalinmu suka wuce wa shaidani shi waɗanku a nan za ni sanyo aya to ba aya za ka saka ba tukunna yanzu ya kamata ka taso don mu tattauna idan na rubuta mishi waka zai wako a to in ki rubuta zai karanta me zai hana to zan malam mgg zan rubuta waka kuma za ka rera ta <laughs> ta yana da kyau kamar yadda muka bada halima yau za mu ci gaba da tattauna da muka faro da shi akwai wata waka da ya so ya mana ɗaya daga cikin waƙoƙin da yake so ya mana misali na yadda ya juya su mm. wadda ba mu je gare ta ba a shirinmu na farko hirar da muka da shi bari mu faro daga nan yawwa kamar suke ya sahi mana alai na ziyarar ta ni kuma sai ki ta ya sahibul husaini wal jamali ya ma abocin kyau da kyautatawa ya sahibul husaini wal mai kyawun asali yaya za ka bayyana karɓuwar waɗannan waƙoƙi da kake yi a wurin jama'a to alhamdulillahi kasan albarkacin albarkaci duk wani wanda kaga ya zama wani abu albarkaci ya ci abin da yake faruwa abin da nake nufi bayan mahaifina mawaki ne alhaji garba gashuwa to su kuma firgata sahawa mutane ne wanda suke da farin jini a bangaren yabon annabi suna da farin jini sosai da sosai to sai kuma allah ya kawo rasuwarsu wanda mu nan inda ka san a nan wallahi ba wanda bai jimami ba a nan kasar najeriya kowa ya jimamin rasuwarsu to saboda haka kuma ana nan ana tafi kullum ana sauraron aji suwaye to za su zama sun dan rufe bayan al'amarin nasu to akwai dai waɗanda nake dan gani ana dan sassakowa jifa-jifa to kuma wannan abu ya sa dalilin da ya sa na shiga cikin harkar waƙoƙin yawan annabi na fargatar sahawa sai ya zama da cewa farin jinin su da yake bibiyan mutane ni ma sai ya shafi ni saboda haka ni ma na samu albarkaci ne da fargatar sahawa hmm. mutane suna so na kamar yadda suke son yan sahawa wannan shine bayan waɗannan wakoki na sahawa ka taɓa yin wasu waƙoƙi ko kuma kana yin wasu wakoki daban eh ina yin wakoki amma kamar abin da ya shafi na faɗakarwa ko biki irin abin da ya shafi mu nan kenan hmm. amma yawanci dai na fi ba da ƙarfi na a harkar yaban annabi gaskiya saboda ina zuwa islamiyya hmm. kuma a nan yawanci ni malami ne wanda zan tashi gaban yara ina yin musu wakoki haka hmm. to gaskiya shine kawai a takaice su waɗannan waƙoƙin kana yin su ne domin ka sayar ko kuma kana yin su ne kawai domin jama'a su ni dai da kuɗi na ban taɓa yi na sayar ba ban taɓa yi na sayar wannan waƙoƙin ba da kuɗi na ne ban taɓa yi ba hmm. yan kasuwa ne kamar yadda yanzu ka zo kamar rikodin su suke zuwa su karɓi waƙar su ce to su wannan waƙar ta musu za su buga su dinga sayar da shi don su samu alherin da su samu a jiki amma ban taɓa buga waƙar ba ta sawa don niyyar su kuma sun samu ba sa kawo maka da yake kai kai wannan waƙar akwai ɗan kasuwan da ya buga ya dauki nauyi sunansa Nasiru Yoko to gaskiya ya yi mun kokari sosai saboda dan Allah na mai shi ma kuma ya mun abu dan Allah saboda haka gaskiya babu abin da zan ce sai godiya Musa kamar wani irin kira ne zaka yi ga matasa yan uwanka da suke wannan sana'a ta waka gaskiya kiran da zan yi shine na farko bibiyar malamai duk abin da mutum zai yi faɗa ya kamata musamman tunda akan annabi ne ya san me zai faɗa saboda kalma kwalli ɗaya kawai idan ka faɗa akan annabi sai ta ja maka bala'i so ana sau duk abin da zaka faɗa ka kiyaye harshenka ka je ka nemi ilimin abin kafin kai shine babban shawarar da nake so in ba mawaka masu yaban annabi kuma a dage a ci gaba da yi da mu babu abin da muke so mu ga har kullum an ci gaba ana ta yi irin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran jama'a da masu son waƙoƙinka kamar kana da wani abu da kake so ka faɗa musu to babban abin da zan fara yi shine godiya bayan godiya ga Allah kuma ina gode musu kuma Allah ya kara mana son manzon Allah kuma ina mai neman addu'ar su a duk inda muke ga baki daya su taya mu addu'a a ubangiji Allah ya taimake mu kuma Allah ya haɗa mu da manzon Allah Allah sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ba wa ƙasar nan tamu Najeriya zaman lafiya da shugabanni na gari to mun gode kwarai a musa ban sani ba ko kana da wani abin da kake so ka kara mana wani bayanin da kake son kara wanda ban maka tambaya kai ba gaskiya ne to gaskiya ina da farko ina mika godiya ga ita hukumar wannan wannan gidan talabijin mai albarka da rediyon baki daya da suka zo suka yi ɗauki wannan suka yi tattaki tun daga amerika suka zo suka ɗauki wannan allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma ina mai addu'ar Allah ya sa wannan hanya ta zama ta ce kamar silata ta zuwa kasar Sudan inda zan kai ziyara da ni da mutane na tunda ba ni kaɗai bane mu kai musu ziyara mu je mu wannan waƙoƙi a can da muryar Hausa wannan shine babban burina salamu alaikum domin sa akayyo sararin samaniya da halima kamar yadda muka faɗi bayan da muka tattauna da shi mun yi magana da aza za ka tambaye ni wanda kira zan yi wa 'yan kasuwan da ke ɗaukan mashi waka gashi yana son zuwa sudan ai sai ku ba shi hakkin shi ko sai su ɗauki nauyin da allah tunda yana hana idan shi bacci ya rubuta ya kamata 'yan kasuwan nan sai ku haɗa kai ku mm. sai tikiti sai ku musu hanya su je sudan shi shikenan haka ne za mu sanar da salman halima bari mu je <laughs> abin da shi alhaji garba gaisho yake faɗi da na masa tambaya game da ɗan nasa musa garba gaishuwa mm. da dama shi ma mutane sun san cewa yana waka shin kai ne ka karfafa masa gwiwa kai ne ka sa shi koya aka yi ya shiga wannan waka bisa saninka ka. Ah, sosai kuwa ai ina mamakin wasu mutane da idan ana irin wannan hira sai a ce to kai baka da magaji ne ko baka so a gaje ka sai mutum ya tsaya yana yan nuku-nuku kamar dai baya so to in abin kirki kake yi me zai hana ɗanka ya gaje ka ka yadda ɗanka ya gaje ka a ilimi ka yadda ɗanka ya gaje ka a karatu ka yadda ɗanka ya gaje ka a kuɗi mai sana'a ne kai amma me yasa a sauran abubuwa zai gaje ka ba saboda haka da ya nuna yana da sha'awa na ce zo ka hau ni dai ban gada ba amma dai kai zo ka gada kuma ka tafi eh, saboda haka in dai har na yarda abin kirki nake yi to ba dalilin zan tare ɗana in ce ba zai ci gaba da wannan abin ba to da yake da sha'awa kuma sai Allah ya bashi to sai dai kawai inda muka sami bambanci shi sai ya ɗauko layin wato larabawa ko kuma waɗanda suke zaune da larabawa mutanen sahawa kenan sai ɗauko wannan yake ganin duk abin da ya taso zai yi ƙoƙari ya juya wannan waka ta dawo da harshen hausa tunda su da larabci suka yi to zai kokari ya dawo da su da hausa nace to duk abin da zaka yi abin da baka sani ba a addinance ko wani abu to zan gaya maka ko menene idan kuma idan kuma ni ma ban sani ba to sai mu yi gaba tunda akwai malamai ga sannan sai su gaya mana don kada mu je mu ta bargaza saboda haka ya haukan layi kuma yana yi kuma gashi Allah ya dauka shi akai wato je kawai wato kai abin ya maka daidai babu wani ya fi na hawa kan layi mai kyau tunda ni ko da yake abin da nake niwa ba zan ce mara kyau bane tunda duk abin da zamu zamu kawo Allah da Annabi amma dai da karshe kuma sai ga an shiga sulkulli amma shi ai kaga kai tsaye yaban manzo sallallahu alaihi wasallam da ku wanda ya ɗauko yaban annabi kai tsaye za ka haɗa da wanda yake waka siyasa kawai abin da zan ce na ɗan ci riba da suna na bai tsaya ba ko da na tsaya to shi bai tsaya ya ci gaba da suna eh ya sa mgg a turance ko a hausa kuma aka ce musa garba gashuwa to kaga ya ci gaba to kaga aini na samu kyakkyawan karshe domin da siyasa ya shiga sai ce to ni fa na ga irin tashin hankalin da gane siyasa sai dai a ta addu'a Allah kiyaye amma wannan wallahi ko ya yi shahada akan wani shahada ya domin yabo yake na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da muka sani sararin samaniya da doron kasa zafza arzikin sani to kin ji abin da mahaifinsa Alhaji Garba Gaisho yake faɗi mm, sosai kuma ya burge ni wallahi mm, dama ka san akwai yaya da yawa suna da basira da hikima sai kaga ba a tallafa musu a gida haka mm. amma wannan tallafawa ya kara mishi ƙwarin gwiwa eh, sosai sosai kuwa haka ne to halima za mu da aya bari mu kyale musa ɗazu yana ce yana so yayi ban kwana yanzu dai yana iya yin ban eh, kwana gaskiya <laughs> to malam musa sai na aiko maka waka ta da zan rubuta karera yawa to yayi kyau <laughs> Musa garba gashi waɗanku a nan za ni sanyo aya. yamjiji lakabin sunana garin kano nake da zamana gashuwa ka haife ni madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya To a ƙarshe dai an sauke tutar nan mai tsohon tarihi da nuna ƙiyayya ta confederal flag wadda take a kudancin Carolina a nan Amurka. Tutar da aka yi ta kiraye-kiraye a tuge ta daga tsakanin inda take tsaye a cikin birnin. Ɗaruruwan jama'a ɗauke da tutocin ƙasar Amurka daga jinsi daban-daban ne suka yi ta kururuwar murna na sauke tutar da ta taɗe a kafe fiye da shekaru hamsin, wanda ba wani da ya taɓa tunanin zuwan wannan rana. makonni uku kenan da ake ta kiraye-kirayen cire tutar bayan wani farar fata dilan rof dan shekaru 21 ya buɗe wuta a wata cocin baƙaƙen fatar garin mai tsohon tarihi ya hallaka mutane guda tara shi dai wanda wannan makashi ya rungumi wannan tutar kafin lokacin da ya aikata kisan 'yan wasannin nishaɗi da dama ba sa zuwa kudancin carolina saboda wannan tuta masu fafutuka sun sha kiraye-kirayen sauke ta tun bayan fiye da shekaru 20 a baya amma abu ya ci tura sai yanzu haƙarsu ta cimma ruwa an sauke tutar kwana ɗaya bayan hannun da gwamnar jihar Nikki Haley ta saka tare da 'yan majalisar jihar domin cire tutar mai haddasa ƙiyayya. mayakan alshabab sun kai hari a otal ɗin da yake mogadishu wasu guda biyu wanda otal ɗin sun hada da wahaliye da kuma siyad a ƙasar inda suka hallaka mutane guda goma sha hudu shaidun gani da ido sun ce wata mota ce shaƙe da bama-bamai ta fasa babbar ƙofar shiga otal ɗin inda ta kutsa kai ta kuma jikkata wasu ma mutane guda goma sha shida ministan albarkatun ruwa na somaliya muhammad umar emoy na ɗaya daga cikin ɗimbin jami'an gwamnati da harin ya ritsa da su a otal ɗin na wahiliya ya faɗa wa muryar amurka cewa yana fara buɗe baki kenan sai suka ji ƙarar wani abu ya fashe a mashigar otal ɗin sai dai kuma jami'an tsaro sun kai ɗauki a kan lokaci domin dakatar da faruwar lamarin haka kuma shi hotel ɗin siyad an kwashe kusan sa'o'i biyar ana ba ta kashi inda yake kusa da fadar shugaban kasa a Somalia. Ministan tsaron cikin gida na ƙasar ya ce an kashe jimillar mahara guda goma sha hudu a otel din inda kuma gwamnati ta ce yanzu ta shawo kan lamarin kuma tana dauke da ikon otel ɗin. Alshabab dai ta kwashe shekaru tana neman hambarar da gwamnati domin kafa daular Islama kamar yadda suke fada sun ce su ne da alhakin kai wannan hare-hare guda biyu. To jama'a labaran kenan. Sarfilu. Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.